tashar AMD TV Hausa mutane sai faman buga masa waya suke yi suna ta tura masa sako inda mutane suke cewa wai sun ga wasikar sa wacce ba gwamna hakuri in ji shararren jarumin mawakin nan wato Naziri sarkin wakar sarkin Kano na cewar an janye kes a kotu yace eh ni ne kuma wannan sa hannu na ne wani zama ne wanda wani bawan Allah ya jagorance shi da sa hannun yayan shi wato Aminu Saira yace zo ana so a daina wannan abu da kai domin fitina ba ta da daɗi haka ne duk wanda ya san fitina a kwance take domin mai tada ita ma Allah ya la'ance shi ni kuma ba fitina nake ba abubuwan da suke zargi duk na je na gaggaya musu to yanzu ka duba ga gwamna zaman ga kwamishina na lokal gamman ga shugaban jam'iyya ga shugaban dattawan jam'iyya ga kuma yayana aminu saira duka a wajen aka ce na bada da haƙuri na ba da haƙuri ko a kwance aka ce na ba da haƙuri zan ba da haƙuri domin ba komai ba ne ba iyayena ne a gurin ba sai wannan laifin ba domin ko a ina ne zan iya ba wa gwamna haƙuri idan gwamna ya ce min kawana ka yi min laifi zan iya cewa a yi haƙuri ba ba wanda ko da mulki ko babu mulki domin tabbatar cewar iyaye na ne Naziru sarkin waka ya ƙara da cewar to menene mu bi su sannan mu ma na ƙasa da mu su bi mu ba shi yake nuna cewar ko an canja ni ba ko na canja aƙida mm ina nan akan gaskiya a ko da yaushe zaman da aka yi waɗannan wanda suka yi zaman ni kake so su bawa haƙuri ni ya kamata in ba da haƙuri kuma na bayar sulhu kuma alkhairi ne mu ko da yaushe muna bayan sa a yi haƙuri takardar nan da na bayar ita za ta bayyanar da cewar Anthony Janar da janye ƙararsa kuma na rubuta ta duk da dai mun yi da su takardar ba za ta fita social media ba ya kara da cewar wayanda suka fitar kasi tunanin sun bata min rai ba batan ba ban ji haushi ba kuma ba zai rage ni da komai ba ina son masoya na kar wanda ya ji haushi kuma kar wanda ya rage komai Allah ya ƙara mana daraja in kana tare da Allah Allah yana tare da kai a kowane lokaci Allah ya shiga tsakaninmu da 'yan uwanmu ya ba mu zaman lafiya Kano da kuma ƙasa baki ɗaya laifin da suka kai suka kawo su aka ba da haƙuri a kansu ba laifin da ake tugumata a kotu ba su ma ba su ce na aikata laifin kotu ba Abin da suka kai suka kawo na ɓacin rai su aka ba da haƙuri a kansu naziri sarkin waƙar sarkin kano ya ƙara da cewar jama'a a kwantar da hankali wannan abun ba komai ba ne ya ƙara da cewar na gode jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku ci gaba da kasancewa da mu za mu ci gaba da kasancewa da ku domin kawo muku ingantattun labarurruka ku dana subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa tashar MDTV Hausa ta ku ci.